والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات ۖ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون Allah ya sanya muku mataye daga jinsinku, ya ko mutane waɗanda za su ɗebe muku kewa kuma ya sanya muku ‘ya'ya da jikoki ga matanku, kuma ya azurta ku da kyawawan abinci kamar nama da tsirrai da kayan marmari. Yanzu da ɓarna daga cikin gumaka za su yi imani, amma kuma da ni'imomin Allah masu yawa waɗanda ba za su ƙirgu ba suke yi wa butulci su ƙi gode wa Allah ta hanyar yin imani da shi shi kaɗai.